wallahi ta kai ya maka ta ka san dai Alhaji ba biya ba ce a wajen zubar miyadi na karfi ka na dauko din na dauka to abin da yasa na dauko ka amana hmm. a barka da wannan kamar dan mudungu wallahi dan mudungu ne dan wajen dan wajen kulu hmm. <laughs> Allah sai mun nan yara eh, ya sani dai wannan yaran duk zan ba su mamaki bari in ɗauku ɗan. kuma kaga nan na yan gidan ga gidan nan mhm. wannan na gidan dan gwari wannan abu na ɗaya ne tunani lungun nan zai ɗau zai ɗau hikon zai shiga da mota amma kuma nan falaji wannan shi na ce maka wannan kuna yi musu hanyar moto direba inde gwani ne ko da kifa zai rufa sana ko da tifa zai ku alhaji magana rubas ba sai gaba ya wuce ba za yi baya a'a to in gaban ta zo kan Allah ya sa bayan ta biya yanzu ka ga mun bar motocin mu a can kuma kuɗin da za a da kuɗin da ba da so da kuɗin da yi da mutane to me zai ana zuba kudin a cikin amma tun da Allah ya sa na taho da kwararren ɗan da ko adam iya zango da eh. lodi dan ya kware wajen da ko a'a to ai dama a dai mutum yana tuno ga gidan nan wannan gidan mai barhama na gane na kwabar gidan na Ayi sallama da sallama alamu alaikum ba wa yadon ka ji tsiyar ba ka san yadda zaka yaya kai ba na kawai ba na alamu alaikum kabra dem na ci salama mai gida na ci ci wa alaikum salam ina zuwa ai magana a sha babban riga za ta yi min kyau wala sai dan dauki bahin ya dinga sai na ga na fanta ma ai magana banda mai nama mai balangu salamu alaikum alhaji <laughs> to yanzu ya za yi gunki dai na ga gunkin to wato tun da nake dan gwari hmm. ban taɓa ganin gunkin da ya burge ni isa nan nishaɗi na ji a cikin sururu irin wannan gunkin ba ai in ka kula da ka ganin matan gidan ba mai damuwa a fuska hmm. gunki ne fa da murmushi sun ga gunki hada murmushinsa ko a ko a ko a ji sawa ba irin wannan a alhaji ya ce guncin yaya ba kai kana zuwa lagos a dan baka manta ba a wajen this is lagos baka gan guncin yaya ba guda uku haka welcome to lagos welcome to lagos ai ba yi guncin yaya ba ya zo na sai da yi guncin yaya ba ya tsaya kuma haka ne ni kai na sai da naiti na alhaji una gunci ni amma dan burgewa za mu koma ka ba kaga kai mu da daga ruwa ko ba ni na karba saboda na san daga wannan bai wani nan ana sai mana wani ba to eh, wannan ruwan gishiri da suka je ka dama ni ma ciwon ina damu wani ba dan ina ta karewa ba ba ma Allah ya taimaka kana dan taimaka mana ta wani kayar ni ka kora ka da aka yi aikin ne ba zan kunci akan koran mu aka yi ma han hada da ni kai ina ka koran ka da aka aka kore ni ta karkashin wani ke wa yake sai ma abinci kai ne bari in gaya maka Qur'ani ban jin huce akan ka akan koran da aka yi to ai wannan shi ne na ƙarshe na san ni ba ba wani amfani wani da zan zuciya ta ta fara raba ɗaya biyu ma je baka nema akan kwanta in ta raba hunhunan nan da hatsi ina cikin kure kawai shi sa tun farko na ce ka buɗe mu wajen caji kai eh alaje harka ce ta sauka ka tura eh, na ce in ka ce sauka ka tura ka fara tura kuwa ka kafin tura ba yadda za a yi ka tare buhun wannan hatsi a titi ka sa ni ina can gefe ya ce wai in sauka ba zan sauka ba tashi ka shiga gida nan ka shigo da ragowar eh to ba ah, ba abin da ya fi kona sai da wuta ta amma cuta ta ƙi ta ƙi cinyewa har yanzu ba ba Allah ya taimaki dakta ya aka yi lafiya laudan dakta ya mai jiki jiki jiya yau garin ya fito fili in gaya maka ai sai da na gaya maka idan rashin lafiya ya tsananta ya kici ya ƙicin ya fara yake nema maimako a washe da rai ku ya uwansa a taimaka muku shi kashi mare lafiya a taimaka masa ta yaya za a taimaka masa a raba shi da duniya sai a masa allurar mutuwa ku maka kuna kashe kuɗin ku a banza shi na fama wai wai wai jiki ya mai zabi shi kenan akwai addu'ar da za a kawai ah! haba lokaci guda kawai ya shi din me to ne likita da ka gaya min wannan tun farko wannan wahala in ka ga wahalhalin da rashi akan yaran nan da tun tun ban kai ga haka juba dama ya lafiya kura mu ya lafiyar kura fi sabilillahi yanzu a da ke so da kai mm. a yi masa alluran mutuwa kowa ya huta kawai ko ina ne dai mun aje ayi mu biya mu biya ta shagowar ta kuna dauki alluran da maganin madalla zo mu shi madalla amma fa ina roƙon ka kai kaga wannan bawan Allah dan uwanka ne kanin ka ne mm. bakinka alaikum salan alan kada ka bari wani ya zanga mai aka shirya to in faɗa mai aka yi in faɗa mana waye kuwa ni ni ba ni kai na na na. Iko, ka ci kudin banza ni har da bacci. Yau kudi na wata nawa da yin alkawari da kai za bani. Na baraska. Kaga sai da na gaya maka. Ina ina mai babar. Ni na san wani mai babar. Kuma duk lissafin da kake na da zaka na san ba kudi na sai ya kare amma saboda yardar da ne maka yanzu ba Ina ina ina ina babar dai. ni na zo na same ka ba abin da ya same ka ka halarci kuɗi ka ɗauka ina ina ina ina babar da babar da ba ku kuɗi na baka wai shi ne babar din ya ɗauka hanya ce na awon gaba da ni ko bishiya ce ta yi ko ta fato ni a'a kuɗin da na baka ne na zo ka so baba ya yi ranka ya daɗe shaku da manka liya ce mai adashi muka yi da ita idan na zuba zan ɗiba karshe ta ce ko za ta bani ɗiban ba baka zuba ba a za ka zuba ina an zan baka na fa san ka nawa ne kuɗin ka ne ka manta kai baka san nawa bane to na kama kuɗin wannan kuɗi na adashi da zan karɓa ya dinka ya ruban ya kamar su shi isa na ce ba abin da zan yi saka maka da alheri ya tare ya kantu kafa da kafa ni da kai zan biya mana kuɗin euro ne za mu tafi kamar da kai mu saro kaya wannan yare ne na yan hanya kake yi ido na kar kwakwalwa ta abu da take ya dire kanta ba eh, ya ta ci ta yare kanta ni na wani yare kanta kuɗi na na sani dama ai tun da ka fage daga zaka bude gidan gurmi gidan gara na san da kuɗin za su kare to kaga ka ga naira ɗaya ba za ta ciwon kai ba sai ka ban kuɗi na in kuma yanzu baka ban kuɗi ba da kanan sai caji office caji caji office wallahi na tabbatar da na gane baka kauna ta to ka fi kowa sanin da duk caji office inda aka sani rusau ake yi ko ma uban rusau ake ban kuɗi na tunda kanar da gyara suke a a wallahi ana ana ana ruma sabu kari masa shara suke yi eh, ai sharar da tun ka shi biyan kuɗi na wallahi ni yanzu dabara da za a yi zan baka bazora alaliya a kudin ka aba inda kudi na yadda fike na inda kudi na yadda fike na wallah zai ka cikin banka na yadda Allah zai ka kudi na wallah zai ka kudi na Allah nan kudi na Allah kai da wallah ya kudi na na yadda wallahi sai ne wa kai na fada sai ne wa kai na fada zan baka bazora baka sisi kai kai ba da sanin mutunci ka ji ko sau ta gawa zan baka ko ma sa ta mai hankali da ya kama kudi na don uban ko police ya taraba mu wallahi ni na kwari kaina sai ne wa kai na fada